ba bukatan na tsaya na yi magana kan abin da ke faruwa ga musulmai a Najeriya ko a Plateau State wannan kowa ya sani ba mamaki masu saurare na sun fi ni sanin ma abin da ya gudana. To amma na sai dai da wanda ya san cikakken labari da wanda ke da labari bangare kaɗan a wannan kwanaki ba mu da abin da ke damun mu a duniya da ya kai wannan. Wannan ina zaton haka ne. To, bil hakika ba zan yi magana mai tsawo a kai ba sai dai kawai tunatarwa zuwa ga jama'ar da ina ga su Allah zai fara tambaya cikin irin wannan haƙƙi mataki na farko a yanzu jama'ar da ke wakiltar musulmai kuma suka fi kowa dacewa su yi magana da murya ta musulmai na farko su ne iyayenmu sarakuna mulki da suke yi mulki ne asalinsa na addini ga duk mutumin da ke kan wata kujera yana sarki ne a gari ko a jiha ko a wani bangare na al'umma matukar jama'ar da yake jagoranta musulmai ne kuma musamman ya zama kujerarsa na da alaka da shehu usman dan hodiyo Allah ya masa rahama muna zaton cewa lalle addinin Allah ya dace zama shi na farko a cikin zuciyarsu bangare na biyu jama'ar da ke wakiltar mu wanda murya suke da tasiri a cikin al'umma su ne 'yan siyasa 'yan siyasa wanda ya dace su fara yin magana akwai wanda suke senators akwai wanda suke house of reps da makamantansu wannan daman hikimar zaben su shine su rika wakiltan jama'ar da suka zaɓe su su rika wakiltan interest na al'ummar da suka ba su ƙuri'u baya ga nan kuma zuwa ga gwamnoni na arewa da yake mafiya yawan su musulmai ne waɗannan idan ka ɗauke su gabaki ɗaya a yanzu maganar su ta fita mai wa a saurara ya fi wanda mai wa'azi zai ko limamin juma'a zai yi mafiya yawa masu wa'azi sai ne ran mutum ya ɓace fito manganu masu zafi ta kai shi ko ya zubar da hawayensa ko nawa mai kama da haka saboda zafin abin da ya dame shi amma na muna da jama'a da da ikon Allah a yau idan suka yi magana suka ce kar ka za ya sake faruwa da ikon Allah a ƙasar nan kowa zai ji tsoron sake aukuwan wannan abu ganin su ne mataki na farko da Allah ya ba su amanar al'umma a hannunsu tare kuma da su rika neman shawari na dattawa malaman sunna ya dace su gane cewa tambayar da Allah zai musu a filin kiyama shine shin kiwon da Allah ya basu sun yi kiwon daidai kuwa dangane da wannan akwai hadisi kwaya ɗaya na Imam Bukhari da rahimahullah da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ke jan hankalin ainihin masu kiwo wanda a yau ba masu kiwo a cikin al'umma da ke iya magana ta yi tasiri ko su wakilci interest na al'umma kamar na masu mulki ta ɓangaren sarauta ko masu mulki ta ɓangaren siyasa. Wannan hadisi akwai abun tsoro ga duk mutumin da ke wakiltan al'ummarsa, ko kuma wasu al'umma suka zaɓe shi da niyyar ya kwato musu haƙƙinsu ko kuma ya kare interest ɗinsu. Yana cewa ma min abdin yastar'ihi ra'iyyatan ra'iyatan fa yamut yawma yamut wa huwa ghashil li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Babu wani bawa da Allah zai bashi kiwo na wasu al'umma a ɓangaren duniya ko kuma na wasu al'umma a ɓangaren ƙasar da yake rayuwa a bashi jagorancin al'umma ya mutu alhali ya ha'inci jama'ar da yake jagoranta ta ɓangaren da ya dace ya yi magana a kan haƙƙinsu ko a kan jininsu da ke zuba ko a kan dukiyarsu bai yi ba wannan shine ha'inci to idan wannan ya faru da shi gobe kiyama Allah haramta masa aljanna kula da wannan yadda muke mutunta jama'ar da ke wakiltanmu iyayenmu sarakuna da kuma jama'ar da ke wakiltanmu iyaye 'yan siyasa kaunar da muke musu ne ba ma bukata su je filin kiyama Allah ya kai su wuta yadda muke kaunatawa kanmu shiga aljanna haka muke sha'awa Allah ya kai su aljanna ashe kenan daga cikin matakan taimaka su je ga aljannar Allah akwai ƙoƙari wajen kare interest na addinin musulunci dukkan abin da ya waye gari ya zama an taɓa musulmai to haƙƙi a kansu ne su yi masu da'awa akwai ƙarancin tasirin maganarsu saboda su dama an riga an san sayi ɗinsu kawai e na addini ne to mana ga wanda yake mai mulki na siyasa ko sarki a cikin kowace jiha ka jiha kasan nan akwai kiristoci akwai musulmai in ka samu a wata jiha akwai kirista sarki akwai musulmai sa to haka za ka je ka samu wani sarki musulmi ne tutar masu dan hodiyo ne Allah ya ji kansa amma na a karkashinsa akwai wanda yake ba musulmi ba a shikenan yadda ake muke zama karkashin jama'ar da ba addini ɗaya muke da su ba haka kuma suke zama karkashin mu wanda kuma ba ainihin addinin mu suke bi ba amma na abin da zai baka sha'awa a tarihin Najeriya ba a taba samun wani faɗan addini da ya faru aka ce musulmai su suka fara ba ba mu da wannan rekod din a ko da yaushe in ka ga wani abu ya uku sai dai kawai watakila an taɓa musulmai wasu sun gagar haƙuri a kayi amma dai a tarihin ƙasan nan in za a yi adalci ba a san musulmi da neman tsokana ba kuma babu wani rekod na faɗa ƙwaya ɗaya da aka zauna aka yi mitin musulmai suka kai hari a Najeriya babu shi baki ɗaya a nan ya dace mu iya gane cewa abin da muke tsoro matakin gyara al'umma guda uku ne mataki na farko yana da sauki na biyu iya da sauki na ukun nan muna jin tsoro kada Allah ya kai mu cikin sa idan Allah ya kai mu cikin wannan mataki na uku gaskiya da mu talakawa mu almajirai da malamanmu da suke karantar da mu da jama'ar da ke sarauta ta mulki da kuma ainihin sarauta ta siyasa ba za mu kai labari ba mataki na farko gyara matsala kowace shine obarar shugaba ya gyara to mana Allah ya jarrabe mu bisa ga tsarin rayuwa da muke ciki idan aka waye gari ya zama an karkata ga wani bangare sai dai ku yi hakuri wala ya yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u idan masu jagorancin addinai duka ba su yi kokarin yin adalci ta bangaren kare haƙƙin kuwa ba mataki na biyu da zai auku shine sai a dawo zuwa ga wanda suke wakiltar musulmai sarakuna da 'yan siyasa su wannan an san ko sun bayyana su musulmai ne ko sun ɓoye an san su musulmai ne ko sun kare addinin Allah a fili ko ba su ɓoye ba ko ba su bayyana ba wallahi ba za a yarda da su ba wajibi ne sai su wuto mataki na biyu su ce to an taɓa haƙƙinmu mu mu za mu wa talakawan mu musulmai haƙƙinsu saboda mu su muke wakilta wannan mataki na biyu idan ya yiwu to da ikon Allah yana da sauƙi kuma a wannan gaba muke muke ta jan hankalin iyayenmu su yi ƙoƙarin ƙwato haƙƙinmu mataki na uku shine wanda bai da daɗi shine akai matakin da har za a waye gari mutane su fara ɗaukan doka a hannunsu kamar yadda aka fara yi akan musulmai yanzu a ƙasar nan to gaskiya muna jin tsoro kar Allah ya kaiwa mataki na uku idan ya kai wannan matakin to al'umma ga baki ta gama lalacewa kenan dan za a kai matakin da babu shugaba ba mai cewa ayi ayi ba mai cewa a bari a bari yanzu alhamdulillah muna jin shawarin iyayenmu babu abun da za mu yi su ce mana mu yi ba mu yi ba su ce mu bari ba mu bari ba muna da iyaye a duk inda muke magana duk inda muke wa'azi muna da jama'ar da suke iyaye rikicin nan na yalwan shannan iya faruwa gabanin ne magana da kowa akan sirrin rikicin na na samu imam fadilatu sheikh ibrahim idris hafizahullah na tambaye shi me ake shiri ya mun bayanin abin da ya sawwaka bisa ga damuwar da musulmai ke ciki shawarin da ya bani tun daga ranar har yau akan ta nake me dalili saboda matakin iyaye suke a kayinmu a duk inda muke tsaya muke magana akwai jama'ar da mun ba su matakin iyaye in sun ce mu yi za mu yi in sun ce mu bari za mu bari to abin da muke jin tsoro musamman wajibi ga jama'ar da suke jagorori 'yan siyasa da sarakunanmu su yi ƙoƙarin ganin sun gyara al'amari gabannin wannan respect da ke faruwa tsakanin ɗalibai da malamansu ya lalace ba ma roƙon Allah ya kai mu lokacin amma na muna jin tsoro kada haka ya auku jama'ar da kuke gani addu'awwan da ke faruwa ake ga ana samun zaman lafiya jihohinmu wallahi dattawan da suke tsakani ne wanda Allah musu baiwa da sanin addini duk abin da za su yi suna duba mai Allah ya ce suna kuma aunawa da shekaru su suke kontrolin al'umma yasa sai ga an kashe musulmai waje kaza an yi shiru me dalili akwai dattawan da ake ga in sun yi magana wajibi mu saurare su ba ma sha'awar mu da umarnin su na sakan kwaya daya To, kula da wannan tunda muna da jama'a irin wannan, wajibi ne jama'ar da suke sama da su ta ɓangaren shugabanci su gane cewa wajibi su yi fito na fito wajen tara wannan matsala kada ta fi ƙarfin al'umma. Wannan kuma ba ni magana zuwa ga duk wani shugaba da yake ba musulmi ba, ina yi ne zuwa ga shugaban da yake musulmi saboda shi haƙƙinsa ne shi, wanda yake ba musulmi ba addini ya bayyana gabar da ke tsakaninka da shi. Tare da wannan ina ƙara jan hankalin matasa da kuma sauran 'yan uwa musulmai mu ci gaba da yin addu'a da kuma ƙoƙarin karantar da kanmu abin da addinin Allah ya karantar da mu a cikin irin wannan hali na koma zuwa ga Allah ala ayi halin duk wani al'amarin da ya tsanani ba a yin nasara sai an mai da shi zuwa ga Allah kuma abin da muke jin tsoro ya fara auku a wasu jihohi irin jihar Kano da makamantan su kamar yadda ake ba labari da ranar nan ga duk wanda yake jin abin da ke aukuwa to ana jin tsoro kada ya auka cikin wasu jihohi a haka abin da zai magance wannan shine jama'ar da aka san suna da laifi wajen kashe musulmai wajibi a kama su a yanke hukunci a kayinsu na kisa irin yadda suka kashe musulmai wannan shine abin da zai sauwaka wannan matsala cikin sauki da ikon Allah baya ga haka kuma ina ƙara nasiha zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwana ala ayi halin a koda yaushe mu rika ƙoƙari mu rika siffatuwa da siffa ta addini mu rika ƙoƙarin furta abin da aka faɗa babu daɗi babu ragi akwai abin tsoro idan ka ga al'ummar musulmai matasan da ake bukata su kawo gyara kaga wasu daga cikin su ba su da ladabi na addini ta bangaren magana suna iya faɗan labarin abin da bai wato ƙarya kenan ta bangaren yin action suna iya yin wani action wanda addini bai karantar ba ala ayi halin akwai godiya zuwa ga duk wani musulmi da muke yi na damuwa da addini amma na wajibi ne mu rika sanya addini din a gaba akwai kaman wanda ya tare ne yake tambaya na ɗazu da yasa zan dan yi wata magana a takaici ayyan da yasa na ja hankalin ɗalibai shine yawan yin magana irin wanda wani malami bai furta ba ko ka je wani masallacin juma'a ka ce an ce kaza kuma ba a faɗa ba ko kuma ka je wajen wani ta'alim a bayyana wani abu ka faɗa abin da ba a faɗa ba ko ka je ka samu wani malami ma fatawa ka ba da fatawar ba yadda aka gaya maka ba wannan babu adalci tsakanin ɗaliban ilimi duk abin da wani mai da'awa ya faɗa akan mimbarin juma'a ne ko a filin wa'azi ne ko kuma shi ka tara ka yi adalci ka faɗa abin da ya faɗa ɗaya kenan sannan baya ga haka a gen kar kuma mutum ya yi yunƙuri na yin wani abu na action Daukan mataki ka rika jin tsoro a ce waye sa ka ka ce wane ne ya sa ka ashe in har kana jin tsoro kana neman kariya na wani baka shirya a kayi ba ga duk mutumin da yake so ya kare addinin Allah ai ba da damuwarsa bane ga wannan wa abun da yasa na furta wannan idan muka duba za mu ga akwai abubuwa da dama da aka yi ta ko sanyawa a cikin gari na jan hankalin sarakuna da makamantansu na takaddu akwai wanda na karanta takaddun gaskiya sun faranta mini rai Abun da ke ciki na ji daɗi na kuma yi addu'a zuwa ga wanda suka yi amana a cikinsu akwai waɗanda akwai ɗan kurakure a cikinsu baya ga haka ba zan iya magana a kan takardun duka ba don ban karanta ba to sai dai daga baya wani ke tambaya na wai akwai takardar da muka ba da umarni a manna na ce to gaskiya ni ban ba wa kowane mutum umarni ya je manna wata takarda ba kuma ban rubuta wata takarda ko harfi kwaya ɗayan ba wa wani ba ni matakin da nake ga dace a ɗauka idan malamanmu sun ga lokacin ya dace ya fi karfin manna takarda wannan manna takarda karamin abu ne yawa wannan kuma ina jiran sai lokacin da jama'ar da ke jagoranta na dattawa iyayenmu irin su malam Ibrahim Idris sun ce mana mu yi kaza a lokacin za mu ce sami ina ba a fa'ana da ikon Allah amma na rubuta takarda wannan ni ba shine manhaji nawa ba in zan rubuta takarda na ba kamar na gaskiya na wuce wannan level din in na tashi rubutu kan irin wanda ya faru kai tsaye nake wasika zuwa ga Obasanjo abun da ya faru a labarin garkawa da makamantansu a lokacin na yi wasika zuwa ga Obasanjo ta isa har gabansa na yi wasika zuwa ga Joshua Dariye ta isa har gabansa so ashe idan zan yi zan aika ne kai tsaye a kaiwa wane da ikon Allah kuma za a kai din so da ba sai na ba wannan ce je ka jikin wayan wuta kamar na kofar waya ba gaskiya na wuce wannan kuma ba mutumin da na umarta yayi wannan ba kuma mutumin da ya nemi shawari na yayi haka tare da cewa akwai wanda na karanta lafuzzan abin da suka rubuta na musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi saboda damuwa da addini yasa suka yi wannan amma na duk da wannan ina neman su da idan za su yi wani abu su daina garajen yi har sai sun samu malaman da suke karantar da su sun gaya musu wannan ya dace ko bai dace ba duk abin da musulmai za su yi a duniya ba abin da ke sa a yi nasara kamar jagoranci duk lokacin da muka waye gari babu jama'ar da muke respecting kamar dattawa a cikin mu wallahi al'adin babu inda za mu je mu dole sai mun waye gari akwai jama'ar da ko ba ma son abu in sun tilasta mu za mu yi haƙuri saboda biyayya daga lokacin da muka ce ba ruwanmu da su mun tsinke to daga nan al'umma ta rabu biyu duk abin da kuma aka yi ba za a yi nasara ba muna kuma jan hankalin malaman namu su yi kokari su ga abin da ya dace su karantar da mu su umarce mu Allah ya ba su ikon yin wannan a kuma lokacin da ya dace baya ga haka saboda yadda yanayin abubuwa suke ina ba da shawari ga duk wani mai da'awa mai wa'azi dan uwana da cewa yawan ganawa da mutane wane ya kira ka gefe ya tambaye ka kaza baka sani ba a daina yin wannan saboda makircin jama'a na security yanzu yana da yawan gaske mutum zai zo maka da siffar addini ya dangala wandonsa ya gan ka dangala wando ya yi kokarin zuwa ya ce ma yanzu ga shiri sun yi za su yi kaza kaza ka ba su oda to muna so mu ji ku me kuke shiryawa masu irin wannan siffa in akwai musulmin da ke shiga cikin security yake yin wannan ya sani cewa matsayinsa hukuncin kisa ne a musulunci in dai ka ɗauki sirrin addinin Allah ka kai zuwa ga mutumin da zai cuci addinin Allah ɗauki ko da sharha na riyadu salihin na shekku saimiyar rahimahullah juzi'i na biyu ya yi bayani akan wannan wajibi ne security musulmai su kare interest na addinin Allah wajibi ne ɗaliban ilimi a daina yin magana da wani bai yi ta ba wajibi ne ga masu mulki da sarakuna su yi kokari su ga sun wakilce mu a wajen da ya dace a wakilce mu gabanin mu shiga zuwa ga littafi a fara karatu da ikon Allah zan roƙi shi kamar yadda bukata ta kama mahaifinmu fadilatu sheikh ibrahim idris hafizahullah ya yi bayani gabanin a ci gaba da karatu musamman ta'aliki kan bayanin da na yi in akwai kurakure sai ya gyara tukunna a wuce ko alhamdulillah za mu ce ba mu ba kuma kamar da kuke gani kowa yana bakin ƙoƙarinsa ne kuma wannan al'amari ya kai ma kowa wuya mu ma yadda ya dame ku ya dame mu amma ba kowane abu bane kuma sai an zo an yi bayani a masallaci sai an yi bayani a rediyo sai an yi kaza kaza wannan abin da yake haɗa mu da ku kenan cewa ba a komai ba a yi komai ba to kamar yadda ake bukata cewa lallai a addinin musulunci akwai shugabanci ko tafiya za ku yi ku biyu ko ku uku dole ne a samu shugaba balle kuma a zama na gari gaba ɗaya ko na al'umma gaba ɗaya to dole ne a samu shugaba a samu shugabanci a san tafiyar da za a yi kuma ku sani a ta'anni min Allah ko A tajil min ash kullum za yi abubuwa kai ko faɗa kake da abokin faɗanka in kai fushi ba za ka ɗauki ba za ka ɗauki fansa ba amma idan kai nutsu kai haƙuri insha Allah za ka rama ko za ka ɗauki fansa don haka mu muke ba da haƙuri akan waɗannan abubuwa muka kuma kira ga shugabanni su ɗauki mataki akan wannan al'amari domin a shawo kansa yanzu tun karfe biyu aka kira mu a gidan gwamnati muke zaune da su sai wajen karfe hudu alhamdulillah kamar yadda shi malam ya bayani wanda suka rubuta takarda ni ban ma karanta ba ban kuma san suwa suka suka rubuta ba da kuma abin da ake faruwa a Kano wanda muka ji labari sai mu ce watakila ko irin waɗannan abubuwan ne ma yasa aka kira wannan miti to an tattauna kuma an faɗa musu gaskiya su kuma sun faɗi mu ma abin da ba sai sun gaya mana ba wanda suke yi saboda haka suka ba mu haƙuri mu ma mu ba da haƙuri a ci gaba da addu'a Allah shi taimake mu mun kuma gaya musu cewa mu a ƙa'ida ta musulunci innamal mu'minuna ikhwani cewa abu ana yin su a plato ne don haka bai kamata wani abu ya faru a bauchi da sauransu to duk wani mai imanin ya tafi depo na 'yan gudun hijira dole sai abubuwa sun dame shi ko sun taso sun tara masa hankali don haka wajibi ne in waɗansu abubuwa sun faru to a rinka yin bayani wa mutane a san shugabanni suna iya ƙoƙarinsu don shi kansa mai girma gwamna ya ce abin da ake so ya yi wallahi tallahi billahi la ilaha illa na abin da zai gaya wa obasanjo ko abin da zai gaya wa dariye ya faɗa ba kuma sai ya zo ya gaya mana cewa na gaya masa kaza kaza ko mun yi kaza kaza da su ba ya rage ko su ɗauki mataki ko su ɗauki mataki ya rage nasu amma shi bakin abin da zai yi ya yi mu kuma bakin abin da za mu yi kenan mu kai musu ko mu kai sarakuna su kai gaba amma abin da muka samu dan misunderstanding da da ku ko da mu da su shine a fito fili a yi jawabi wa mutane a yi haƙuri ga matakin da aka ɗauka kamar yadda in kuna sauraro rediyo a tahiru ba farawa ya ce ba wasu ba ne ƙasan nan arewa ya ce mu ne arewa mu gwamnoni idan arewa ta ɓaci mu ne in ta gyaru mu ne ba wani babba da za mu saurare shi mu ne manya mu ne yanzu Allah ya ɗora don haka ashe maimakon da suka taru suka yi maganar shugaban ƙasa sai eh, abin nan 2007 ga abin da ke faruwa a yanzu da shi ya kamata a warware shi don haka lalle muna ba su shawara irin waɗannan abubuwa idan suka taso wa musulunci da musulmai a matsayinsu na musulmai dole ne su tashi su kare hakkin musulmai kuma su yi bayani wa 'yan uwa musulmai kuma lallai kamar yadda muka sani ne mara aminkum munkara fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bil to kowa da matakinsa da matsayinsa su waɗannan shugabanni su suke da matsayin biyadihi a yanzu wanda za su ce a yi a yi a bari a bari mu kuma mu faɗa ne muna faɗa a gabanku kuma muna zuwa gabansu su ma mu faɗi abin da za mu iya faɗa don haka muna fatan za a ci gaba da haƙuri da addu'a har Allah ya yi mana jagora ya taimake mu mu waɗannan abubuwa da suka faru ko suke faruwa waɗanda abu ya shafe su kai tsaye na rasuwa da sauransu Allah ya ci kansu waɗanda kuma suka rasa dukiyoyinsu Allah ya saka musu da alkhairi musulmai sannan abin da ake ci ana jin ya faru a Kano Allah ya sauwake kamar yadda aka tattauna ne yanzu a can cewa ba wani abu wanda zai saurin raba ka da kome kake da shi irin tashin hankali in sarauta ne yanzu tashin hankali zai raba ka da shi idan dukiya ne yanzu tashin hankali zai raba ka da shi idan 'ya'ya kake ji yanzu tashin hankali zai raba ka da shi in mata ne yanzu har tashi hankali zai raba ka da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku nemi yaƙi amma in ya zo fa ba gudu don haka kusan wannan sharaɗin kar ku nemi a yaƙi kuma kusan in ya kama za a yi to fa ba gudu insha Allah don haka muna fatan Allah zai mana jagora Allah shi taimake mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah gabanin shiga ga karatu ina roƙon ‘yan uwa ɗalibai wanda suke yawan ɗan damu ko damuna a kaina nake magana da yawan zuwa gida neman tambaya kan kaza kan kaza ina roƙon dan Allah a daina duk lokacin da aka ba wajen karatu in kana da tambaya kamun a nan wurin a cikin jama'a amsa amma na ka je malam wane baka fatawa ka zo ka tambaya ni ko me nace a kai na amincewa da wannan ba abun da ke raba kan al'umma kaman wane malam wane ya ce kai kuma me kace ko ma ba a ce ma wane ya ce ba sai a yi tambaya in an koma sai a ce to wane ya ce kaza wane kuma ya ce kaza to wannan ɗalibai ba kowa ke da niyya mai kyawu ba in don Allah kake gabanin ka tambaye mutum ka tambaye mutumin da ka amince da shi cewa yana jin tsoron Allah in ya baka amsa tambayar ta yi daɗi ko ba ta daɗi ba ka ɗauka kai aiki da ita matukar ka da bai jin tsoron Allah ne amma in baka son haka me yasa tun farko gaje ka tambaye shi so kula da wannan ɗalibai matukar ba mutum ni na ce mare zo gida ya same ni ba yana da bukata to gaskiya bani so mutum ya zo min ayi hakuri a kayi in na baka iko ka taran a wajen wurin ce ka sami a gida babu damuwa amma na ka ɗauko kanka ka zo tambaya gaskiya ba na so wuraren da nake karatuttuka kamar nan wurin ka turo tambaya amsa idan kana da tsayinin bukata a kai ka roƙi mai karanta in ka gamsar da shi akan dalilanka ya karanta in ba haka ba ina karatu a jami'a ranar laraba ka je can ka rubuta tambaya amsa bayan nan ina karatu bayan asuba a nan masallacin bakin hanya dutsen tanshi karwa tambaya a amsa a wurin amma na mutum ya bi ni gida ya nemi jin ta baki na bana bukatan wannan ka kawo min labarin malam wani ya ce kaza bana bukatan wannan malam wani ya ce kaza akan tambaya kaza kai me zaka ce wannan kar wani ya kuskuren da shi duk abin da kake bukata mu kare shi a wajen da muka zo don yin karatu amma na a gida ina roƙon kada a rika bi na gida ina fata an gamsu in akwai masu niyya mai kyau da wannan ya cutar ina roƙon su yi haƙuri amma na akwai masu mummunan niyya da nake so in toshe kofar daga gare su ne so da haka duk wanda ke da niyya mai kyau ya yi hakuri don Allah a kayi Allah ya taimake mu na'am muna kan kissar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu karkashin musafirun ilal jannati matafi zuwa ga aljannar Allah a cikin karkashin wannan kissa mun karanta bayan an soki Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu suka ɗaiɗai akalla kaman guda shida ko kuma wani abu masu kama da haka ya samu kansa cikin halin kai aka ɗauke shi a kai shi zuwa ga gida a wannan lokaci mai ke faruwa ya bincikawa ya soke shi aka ce abu lu'lu'atar majusi shi ya soke shi umar sai yake zato cewa watakila na yi wa Allah wani laifi gashi yanzu zan bar duniya kar na je na sadu da Allah da wannan laifi din kula da wannan sai roƙi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da cewa ina so don Allah ka taimaka ka zaga cikin al'umma ka zaga duk inda ya kasance ka ji me ake faɗa a kayina shin an ji daɗin yadda an jagoranci al'umma ko ba a ji daɗi ba idan an ji daɗi alhamdulillahi rabbil alamin in ba a ji daɗi ba na yi ƙoƙarin roƙon jama'ar da na zalunta gabanin Allah ya sa bar duniya a lokacin muka ce mun kaddara Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu ya kama hanya ya fita daga ina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya fita daga wajen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya je neman labari a sati da ya gabata yanzu da ikon Allah labarin ya iso ko to lokacin fa kharaja bin Abbas sai ibnu Abbas Allah ya kara mare da ya fita fa kana la yamurru bi mala'in minan nas minan nas illa hum yabkun bai wuce taron mutane a cikin garin Madina shi ibnu Abbas face suna yin kuka a lokacin kowa na zubar da hawaye faraja ilaihi sai ya dawo zuwa ga Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu fakale yace ya amiral mu'minin ya kai jagoran mu'minai ma marartu ala mala'in illa wa hum yabkun ban wuce taron wasu al'umma ba face suna kuka abun akan abun da ya auku zuwa gare ka faka ka annahum faqadul yawma abukara auladihim kai ka ce jama'ar a yau sun rasa samari ko kuma ‘yan matan ‘ya'yansu da suka haifa a duniya. in an ce al'abukar jam'i ne na budurwa to a larabci saboda ko kuma a wajen laraba saboda yadda ake bukatan budurwa a cikin society ga mai aure ko ga mahaifin da ya haife ta yake kokarin kula da ita ina ta je anguwa ina ta dawo kada ba ta tarbiyyarta to ɗan da ake ƙauna ko kuma jama'ar da ake ƙauna su ake cewa ainihin abukaru aulat mafi soyuwan yara saboda wanda ke gaba ta samarta ko ta budurci shine mutumin da kusan iyaye ke kauna fiye da kowane lokaci aikin gona shine aike shine duk wani abu da ake bukata na hidima da ikon Allah shi yake gabatarwa to sai ibnu abbas radiyallahu anhu ya ga duk inda ya zaga kan suka da aka yi wa umar radiyallahu anhu yana ta kuka jama'a na kuka nan ana kuka can ana kuka bai samu suna cewa alhamdulillah ai mun gode Allah zai bar duniya ba to wannan akwai sharri ka jagoranci al'umma a rika tsammanin kana dab da ka mutu jama'a na murna ina ma ya karasa yanzu yanzu ai musifa ta auku shi yasa hadisi da muka karanta a baya na muslim rahimahullah yake karantar da mu jagorori mafiya alkhairi sifa su biyu ne na farko yushibbunakum wa tuhibbunahum suna son ku kuna son su na biyu yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim suna muku addu'a Allah ya taimake ku kuna musu addu'a Allah ya taimake su sai ce kuma shiraru a immatikum mafiya munin shugabanninku su ne jama'ar da tubghidunakum wa yubghidunakum suke fushi da ku kuma kuke fushi da su na biyu sannan wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu albarka suna tsine muku albarka amma lokacin da shugaba zai bar duniya ana kuka da ikon Allah ai muna fatan ya gama da duniya lafiya faqala a lokacin da aka dawo aka bashi labarin abin da ya auku cewa duk inda muka zaga garin Madina kuka ake ka duniya za ka bar duniya fakala sai yace man qatalani wa ya kashe ni fakala aka ce Abu Lu'lu atal Majusi Abdul Mughira ibn Shu'ba shine Abu Lu'lu al-Majusi wato bawa na al-Mughira ibn Shu'ba shi ya kashe ka kamar yadda muka bayyana sati da ya gabata Abu Lu'lu asalinsa bawan Al-Mughirah Shu'ba ne kuma a yakin kadisiya da muka a baya anan aka kamo shi a matsayin ganima shi yasa jama'ar da ke kin Al-Mughirah Shu'ba irin masu aqida ta Shi'a idan suka tashi sai su ce ai Al-Mughirah ibn Shu'ba shi ya saka a ji a soki Umar bin Al-Khattab shi yasa malam yake cewa qutilal kharrasuna masu irin wannan ayyuka Allah ya tsine musu muna roƙon Allah na farko Allah ya shirye su za su shiryo in ba za su shiryo ba Allah ya kare al'umma daga sharrin su al-mugiratu bin shuba sahabi ne bawan Allah ne daga cikin bayin Allah na kware jama'a daga cikin ahlul khairi wal baraka mafiya alkhairi da albarka kura da wannan babu tabbaci ko da alama na cewa shi ya turo kuma shi abu lulu atal majusi ai ya zo ya roki umar cewa a roki al-mugira ya yayi kokarin bani fansa akan kuɗi kaza almugira ya zo shi gaban Umar ya ce a'a wannan dukiya dai fa ta yi kaɗan sai dai akai kuɗin zuwa ga kaza ashe duk wannan kai kawo da yake burin sai samu daman kashe Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu kana ibn Abbas Ibn Abbas radiyallahu an yace da na gaya masa wannan magana cewa wanda ya kashe kashi ne Abu Lu'lu'atul Majusi yace fara'aitul bushra fi wajhihi sai naga farin ciki da sakin fiska a fiskar Umar bin Al-Khattab radiyallahu an faqala sai yace alhamdulillahi alladhi lam yaftalni bi ahadin yuhajani yaqulu la ilaha illallah na gode wa Allah da bai jarrabe ni da wani mutum kwaya ɗaya da ke cewa la ilaha illallah shi ya kashe ni ba tunda wanda ya kashe ni makiyin addinin Allah ya na gode wa Allah amma lokacin da aka waye gari musulmi dan uwanka yana neman kashe ka ba mamaki ka rika zargan kanka kai anya jama'a ban bar addinin bakwai sai ya kashe ni amma in dai makiyin Allah ne ya kashe ka insha Allah babu damuwa saboda daman Qur'ani ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u wannan sai ya faranta masa rai tunda yanzu zan bar duniya dalilin wanda ya kashe ni bai cewa la ilaha illallah wannan godiya ce zuwa ga Allah kuma ga kowane mutum da ikon Allah alkhairi ne ya zama makiyin addinin Allah shi ya kashe ka amma in musulmi ya kashe ka ba mamaki ya zama jinin ka ne ya halatta tun daga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya yaki ainihin ahlul ridda sannan kuma ga abin da ya faru ko da Shehu Usman dan Hodiyo Allah ya masa rahama ya yaki irin su ba wajen gwarzo so a shikenan lokacin da musulmi ya yaki wani musulmi to ba mamaki wancan ya kaucewa hanya ne Allah ya kare mu daga kaucewa hanya yace ama inni qad kuntu na haitukum an tajlubu ilaina min al’uluj a ahadan fa asaitumuni ni da daman tsawon lokaci na kasance ina hana ku kar ku rika jawo al su sune ainihin wato waɗanda suke ba musulmai ba jama'ar da suka wayi gari suke koma bayan addinin musulunci jam'in su shine uluj ana iya jam'in da cewa a'alaj ko kuma alaja ko kuma al’uluj duk jam'in yana iya ɗauka to sai ce na ga da ina gaya mu kar ku bar wani mutum makiyin addinin Allah wanda ba musulmi bai zo kusa da mu gashi nan kuskure ya sa kun saba umarni na har Abu Lu'lu asar Majusi ya zo masallaci har ya samu ikon kashe ni da wanne yake da muhimmanci duk lokacin da shugaba ya bada oda matukar bai saba wa Qur'ani da sunna ba kokarin bin dokarsa akwai muhimmanci kauce wannan doka yana jefa al'umma ga baki ɗaya cikin musifa mu duba abin da ya faru da Uhud da sahabbai wasiya ɗaya suka saba Allah ya jarrabe su Allah ya kawo musifa a kansu a walan tun أصابتكم a قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو min عند أنفسكم ashe lokacin da aka saba wa shugaba to musifar in ta zo daga wajen kawunan ku take zuwa thumma qala sai yace ud'u li ikhwani ku yi gaggawa ku kira mun yan uwana inji Umar bin Al-Khattab radiyallahu an qalu man suka ce wane ne yan uwan naka قال يتي عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الله بن عوف وسعد بن أبي وقاص waɗannan su ne ‘yan uwana na farkon su Usman bin Affan radiyallahu anhu na biyu Aliyu bin Abi Talib na uku Talhatu bin Ubaidillah na hudu Az-Zubair bin Al-Awwam na biyar Abdurrahman bin Awf na shida Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhum ajma'in sai ce a kira su dukkanin su wannan suna cikin mutane goma da tun a duniyanci Allah ya duba zuciyarsu ya ce ‘yan aljanna ne sai ce waɗannan su ne ‘yan uwansa saboda shi ma iya da wannan certificate ɗin aljanna ɗin. Ka duba don Allah sahabbai yadda imanin su ya kai geji, wai mutum yana da certificate ɗin aljanna a gidansa ya gamsar da kansa Allah ma kauran aljanna amma duk da haka yana ƙoƙarin tambayan ayyukansa shin akan hanyar da yake kuwa? Har iya damuwa da aje a tambaya me jama'a ke cewa a kansa ana ambata alkhairi ko sharri. Aka ce masu imani kuka suke yi. tare da cewa tun a zamanin akwai jama'ar da suke kin nasa saboda haka shugabanci yake duk yadda ka so Allah ka bi Allah sai an samu wasu bayin Allah sun so ka wasu sun ki abin da kake yi wannan shine ka'ida shi yasa Imam Malik rahimahullah ya fita a garin Madina dan je bayan garin in ya dawo zai ce ma ma za kulun nasu fiya me jama'a ke faɗa a kaina sai a ce babi na zagin ka sannan sashi na yaba ka sai ya ce la yazalun nasu kazalika dama mutane ba su gushewa akan haka sai ce inna an nas ghayatun la tudrak yaddar mutane kowa yana so kowa a duniya ya da shi ce burin kowa ne amma ba zai yi ba idan kai mai kyau wani ya zaga lokacin da ka koma mai kyau mai muni kuma wani sai me sai ya zaga nasararka shine idan za ka yi kai don Allah akwai kisa da ake kawowa shahararriya wanda ko Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni rahmatullahi alai wa hafizahullah ya kawo da cikin allaman al-haya al-halakatu saniya yana bayani wata kisa wasu na nasaba zuwa ga Luqman wasu na nasaba zuwa ga wani rajulun salih iya tafiya da ɗansa me ke tafaruwa suna tafiya da jaki ne sai uban ya hau jaki ya ɗan yana bin sa a baya da kafa sai suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani uba mara imani ya hau kan jaki ya bar ɗansa iya tafiya da ƙafa da ya matsa can gaba me ke faruwa sai ce wa tunda a baya an aibata abin da na yanzu abin da ya dace bari ni na kai ka hau sai ɗan uban ya sauka akan jakin sai ya ɗora ɗansa suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani ɗa mara imani ya hau kan jaki ya bar ubansa na tafiya da ƙafa sai ya ƙara matsawa kuma gaba again yana tafiya da ya isa wani zango sai ce wa ɗan yanzu abin da ya fi dacewa ni da kai duk mu hau jakin sai suka hau su biyu tunda kai ka hau an zage ka ne ina baya na hau an zage ni kana baya to yanzu duka mu hau ai mun huda ko sai suka hau duka biyu suna wuce wasu jama'a suka ce ku duba wani uba da marasa imani sun hau kan jaki za su kashe shi da suka matsa gaba ya ce yanzu solution din ɗaya sauran duk duniya shine a sauka za ka yi ce wa ɗan sauka sai ya sauka uban ya sauka ɗan ya sauka suna jan jaki sai suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani uba da ɗa marasa hankali Allah ba su jaki sa sun ki hawa suna jan sa to aka ce sai yake masa wa'azi da cewa ya bunayya akimis salata wa amur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmir umur mafhum tayyib na'am fa ursila ilaihim sai aka aika zuwa ga wannan bayin Allah ga baki daya suka zo gare shi thumma wada'a ra'asahu fi hijri Abdullahi ibn Abbas yace sai Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ya sanya sa akan ta haka lokacin jini na zuba daga cikin sa falamma ja'u lokacin da wannan sahabbai guda shida suka zo wanda suke da certificate dan aljanna tun a duniya sai ce sai aka nace qultu nace inji ibn abbas haula'i qad hadaru ga sunan da ikon Allah sun halasto inda kake bukata sun zo wajenka wannan ke bayyana cewa ciwon ya kai matsayin da bai iya gane waye zo waye fita Ƙala na'am sai ce to to akan wannan sai ce nazartu fi amril muslimin na yi dubi cikin al'amarin musulmai Fa wajadtukum ayyuhas sitta sai na samu ku shidan nan ku ne ru'usan nasi shugabannin mutane wa qadatahum kuma ku ne jagororinsu na yi dubi cikin al'amarin musulmai na samu ku shidan nan ku ne ainihin shugabannin mutane kuma ku ne jagorori wala yakunu hadha al illa fikum wannan al'amari na shugabancin musulmai ba zai kasance ga mutum ɗaya ba a cikin al'umma ga baki ɗaya labudda sai dai zama a cikin ku shidan nan ne sai ce kuma mastakamtum yastaqim amrun nas matukar kun daidaita kun bi Allah ku shidan nan to al'amarin mutane ma zai daidaita saboda daman daidaituwan jama'a iya daga cikin daidaituwan me jagororinsu a baya mun karanta menene istiqamatul ra'iyya min istiqamatul ra'i neman daidaituwan jama'ar da ake jagoranta ya ta'allaka da daidaituwan jama'ar da ke jagorancin su sai ce wa iyyakun tilafun idan wani sabani zai auku ya yakun fikum to a cikin ku zai auku idan ku shidan nan kun hada kayan ku kun tsaya tsaye waddaka da ikon Allah talakawa za su tsaya idan kun kauce wa hanya da ikon Allah talakawa za su kauce wa hanya me ke faruwa ibnu abbas ya yace ma sami'tuhu dhakara al-ikhtilaf wa shikak lokacin da na ji ya ambaci al-ikhtilaf sabani wa shikak da kuma abun da zai auku na kace na ce zanantu annahu ka'inun sai nayi zaton cewa da ikon Allah Tunda da yace hakan yace ina zaton ka'inun mai aukuwa ne kalmar ka'inun asali ala wadani fa'ilun ne kana ala wadani me ala wadani fa'ala yawa masdaruhu in kace ka'inun ala wadani fa'ilun saboda ismul fa'il ne so zaka sai yi zaton abun da ya ambata cewa idan saɓani zai auku a cikin ku ne ce iya faɗan wannan sai na fara gaya kaina kai sabanin na fa zai auku li'annahu qalla ma qala shay'an illa ra'aytuhu saboda kaɗan yana da wahala ya faɗi wani abu face kaga abun ya auku yadda ya faɗe shi me dalili saboda iya daga cikin al muhaddathuna kamar da makaranta a hadisi a baya al muhaddathuna ana rubutawa da haka shine waɗanda Allah ke musu ilhama al muhaddithuna malaman hadisi kamar Imam rahima rahimahullah shi ya ka hadisin da al muhaddithuna a babin jama'ar da ke bada labari in suka faɗa sai Allah ya gaskata labarin su so ana iya wasalce shi in kace almuhaddithuna ba almuhaddithun na malaman hadisi ba sai dai almuhaddithuna jama'ar da ke bada labari sai Allah aukar da shi in kace almuhaddathuna wannan ismul maf'ul ne jama'ar da ake musu ilhama bi ma'ana su ne sakon ki isuwa zuwa gare su mafhum fayyif so don haka wannan bai wasa ne kamar yadda kowa sani tun a farkon karatu yace don tun da yanzu ya ambaci sabayi na san zai wahala bai auku ba don in ya faɗa abu cikin ikon Allah yana gaggawan aikuwa thumma nazafa huddam me ke faruwa sai jini ci gaba da gangarowa daga jikinsa ciwon da aka ji masa fahamasu bainahum sai sahabbai wannan guda shida da ya kira yan aljanna din sai hamasa ta ɗauke su bi ma'ana yadda yace ku yi gaggawan zaben shugaba a cikinku sannan al'amarin jagoranci a hannunku yake in kun daidaita talakawa su daidaita in kun kaucewa hanya talaka su kaucewa hanya Yace ce khashitu ayyu bayi'u rajulan minhum sai na ji tsoro kada fa kuma su yi garaje su yi wani mutum mu baya a cewa yanzu kai ne shugaba me dalili fa qultu nace innal amira hayyun ai har yanzu shugaban bai bar duniya ba tunda ya mana wasiya in ya bar duniya mu yi kaza to ai bai bar duniyan ba sai mu bari sai ya bari kar gaggawa ya sa mu yi selecting wani sa shugaba wannan ko bai bar duniya ba sai a samu shugabanni biyu daga nan kuma wata musiba ta auko ga al'umma wanda iya daga cikin mafi musifar da Allah ya mu da shi shine kasancewar karancin murya ɗaya yanzu a Najeriya a takaice muna roƙon Allah Allah ya haɗa mana wannan al'umma ba don halin mu ba Allah ya ba mu ikon ƙoƙarin yin magana da murya ƙwaya ɗaya ga baki ɗaya waɗannan guda shidan me ke faruwa su ya ajiye sai ce innal amira hayyun ba'ad ku sani fa cewa lalle shugaba yana raye har yanzu wala yakunu khalifatan babu khalifofi ba zai yi a samu khalifofi guda biyu wato jagorori guda biyu yanzuru ahaduhuma ila al-akhar ɗaya yana dubi zuwa ga ɗaya ana zaune waje daya ce wani shugaba ne kuma wani shugaba ne sannan shugabanci a wuri ɗaya ai akwai musifa a ciki don haka yake cewa ba zai yi a samu shugabanni a waje ɗaya akan jagoranci ɗaya shugabanni biyu ba kuma a zauna lafiya iya da wahalan gaske fakala sai ya ce ihmilu ne ku ɗauke ni fahamallahu sai muka ɗauke shi fakala sai ya ce ta shawiri salasan ku nemi shawarin jinsin mutane guda uku na farko ɗaya kenan sannan wa yusalli bin nas suhaib suhaibun rumi radiyallahu anhu ya zama shine limamin ainihin al'umma jinsin mutane uku ku nemi shawarinsu sannan kuma na naɗa suhaibun rumi a matsayin shine liman yanzu kalu suka ce man nushawir ya amiral mu'minin shawarin wa za mu nema ya kai shugaban mu'minai kale yace shawirul muhajirina wal ansara wasaratan min huna min al ajrat ku nemi shawarin na farko al muhajirun mutanen garin makka da suka bar gidajensu da dukiyoyinsu suka koma garin madina dan su bauta wa Allah na biyu al ansar mutanen garin madina al aus wal khazraj na uku wasaratan wa shine ai a'lan nas madaukaka mutane su kuma min kuna wanda muke tare da su a nan min al ajnat ai min al awan ai al ansar wanda suke jinsin farko al muhajirun jinsi na biyu al ansar jinsi na uku mutane ma'abota daraja wanda ba su cikin al muhajirun kuma ba su cikin al ansar amma na da ikon Allah muna tare da su masu daraja ce ina fata an gane muna da jinsi nawa kenan uku na farko mutanen garin makka na biyu mutanen garin madina na uku waɗanda suke a'alan nas maɗaukaka mutane al'ajinad kuma shine al'awan ko kuma al'ansar mataimaka daga cikin waɗanda kuka san sun zo su ba su daga garin madina ba daga garin Makka ba mana sun yi imani suna cikin mu to ku duba cikinsu su su kuma waɗanda jama'a ne jagororinsu akwai irinsu to su ma sai ku nemi shawarinsu cikin al'amura a nan akwai darasin da muke koya jama'a guda shidan nan da ya ware su aka kira shura a musulunci da Allah ya ce wa amruhum shura bainahum ko kuma fa idza ainihim fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala wannan ayoyi guda biyu sune Allah ya ambata mana al'amarin shura to sai ware waɗannan mutane guda shida su sune shura na al'umma su za su jagoranci al'umma ɗin. kuma sai ya ce a nemi shawarinsu a lokacin sai ya ce baya ga haka daga cikin jama'ar da ke gefe suka san al'amarin shugabanci akwai ɗana abdullahi bin umar kuna iya sa su a cikin jama'ar da ake neman shawarinsu amma na ban yadda a bashi shugabanci ba a lokacin fumma da abi shirbatin min labanin sai ya ce a kawo masa nono ya sha shi umar bin al-khattab fa shariba sai ya sha nonon fa kharaja bayadul laban min al jurhain sai zama wannan hasken nono sai muka ga yana fitowa daga cikin ciwuna guda biyu da ya ci a cikinsa da ya ji a cikinsa yana shan nono sai ga nono na fitowa ta cikinsa yana zuba kuma a ƙasa lokacin ba wani surgical operation ake yi balle a ce da gaggawa an je an duba me ya faru ga hanji ko wani abu to amma dai hikimar Allah ne Allah da ga dama kada ya musu da ba zai dauki rayuwarsa ba to amma dai niyya ce ta Allah da dauki rayuwarsa a lokacin fa'arafa arafa annahu al-maut sai ya fahimci cewa yanzu zai bar duniya tunda dai ya sha nono a baki ga nono na fitowa ta cikinsa da aka sha sai gane to akwai mushkila faqala al'ana sai ya ce a yanzu magana take walau anna li ad-dunya kullaha lalle da za a ce yanzu an ban duniya ga baki ɗayanta laftadaitu biha min hawlil matsala ban isa na iya fansan kaina daga wahalan abin tsoro da na hango zai faru a filin kiyama ba wa ma za ka ce wannan ba wani abu ba ne, walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an akuna ra'aitu illa khaira don da ikon Allah ban ga kuma ba sai alkhairi bi ma'ana ba sharri ya gani ba jama'a filin kiyama fa wanda ya bauta wa Allah ma fa a cikin bala'i yake saboda fargaban zai gaba ga Allah wanda sai yake baban Allah salihi mu duba yadda annabawan Allah suke a filin kiyama wane je ka roƙa mana ceto ya ce al'amarin ya fi ƙarfinsa wane je ka nema mana ceto al'amarin ya fi ƙarfinsa har a zo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi zai je roƙi ceto da wannan muke fahimta kai tsaye al'amarin kiyama kada wai mutum ya yaudari kansa a'a mu muna kokarin yin sallah muna azumi ai muna kaza al'amarin mai sauki ne a'a mai imani ma a wurin sa bala'i ne sai ya ji ya wanye lafiya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an da kuma Uthman bin Affan radiyallahu an duk suna fada. idan za su samu kansu gaba ga Allah su wayi gari ya zama kafa ɗaya na aljanna ɗaya na waje ɗaya fa ta shiga aljanna ɗaya na waje a cikin su idan za a ba wa mutum zabi a yanzu nan tukunna baka shiga aljanna ba ɗaya ɗaya aljanna da a barka a kammala ka shiga aljanna kai take riksin a barka shiga aljanna ko kuma a mai da kai toka wanne fi dacewa suka ce da mun mu zama toka in dai za a ba mu zabi a wurin gara ɗan adam ya zama toka saboda tsoron halin da yake ciki za a tashi sirara babu kaya a jikinmu babu kowa da loba zai tashi sannan kowa babu takalmi ga hadisi a bukhari aisha radiyallahu anha rage cewa ashe za babbar magana za a yi kallo kenan maza su kalli al'auran mata maza su kalli al'auran maza yace mata al'amru ashaddu min zalika bala'in filin kiyama ya wuce kallon al'aura in dai za ka gane dan adam a gefen ka tsirara yake ai bala'i bai kai bala'i ba in bala'in ya kai bala'i ai baka ma san wane tsirara yake ba ballanta na kai kallo ba maganan kallo kowa damuwarsa kawai shine a kammala ga ina zai je shi muna roƙon Allah Allah ya sa mu je aljanna Allah ya ba mu ikon yin aikin yan aljanna da. فقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه yace wa in qultu jazakallahu khaira yace idan nace maka kai Umar Allah ya saka ma da alkhairi alaysa qad da'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu izzallahu bika ad-din wal muslimin id yakhafuna bi makkah idan nace Allah ya saka ma da alkhairi shin dama ashe manzon Allah ba ya ma addu'a ba da yana roƙon Allah Allah ya ɗaukaka addini da kai ya kuma ɗaukaka musulmai da kai a lokacin da musulmai ke garin maka suke jin tsoro damuwa da bala'i yayi bala'i sai annabin Allah ya daga hannu ya ce Allahumma a izzal islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika ya Allah ina roƙonka ka ɗaukaka addinin Allah da ɗaya daga cikin mutane biyun nan da ka fi son sa na farko ya ce Abu Jahal na biyu Umar bin al-Khattab ina roƙon ɗaya daga cikin su Allah ka sanya imani a cikin zuciyarsa ka kuma ɗaukaka addini dalilin musuluntarsa amma na kai Allah ka zaɓi wanda ka fi so a cikin su sai Allah ya shirar da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu hadisi ne da yake hasan so da wannan yake gaya masa ashe dama annabi ba ya addu'a cewa Allah ya ɗaukaka addini da musulmai a lokacin da suke jin tsoro a garin Makka ba falamma aslamta lokacin da ka musulunta kana islamuka izzan sai musuluntan ka ya zama ɗaukaka ne zuwa ga musulunci wa zahara bikal islamu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sai musulunci ya bayyana dalilin musuluntarka manzon Allah ma ya kara bayyanuwa sannan sahabbansa suka bayyanu kalman zahara bi ma'ana a'ala ɗaukakuwa kenan suka bayyana ai sai suka ɗaukaka addinin Allah ya ɗaukaka da ka musulunta manzon Allah ya ɗaukaka sahabbai sun ɗaukaka lokacin da ya musulunta ya cikin darul arkam ake sallah ko abo ke sallah ana ma kulla kofa da ya shigo ana iya zuwa yana shigowa gida aka ce ga Umar na zuwa gidan kowa ya tashi ya tsaya wannan na fargaba mai zai faru yau Umar na shigowa darul arkam a lokacin Hamza bin Abdul Muttalib yake cewa ko bashi ya zo shi in ya zo da alkhairi ya samu alkhairi in ya zo da bala'i ya samu bala'i ya shigo cikin gidan da ikon Allah yana zuwa sai ya karɓi musulunci za a yi sallah ya ce me za a ce sallah me yasa ba za a je masallaci ba aka ce ai saboda muna da rauni ya ce to bismillah mu je masallacin yayi layi kwa da yasa Hamza ibn Abdul Muttalib shi ma ya layi da ce mu je Ka'aba yi sallah daga jin ana kiran sallah kawa kowa sai a fito za a zo ai ataki din sai a ga Umar sai ce ai Umar fihim Umar na cikin su ayyau bala'i ne a uku kowa sai ya ja da baya wa idza kidarji o farji o ko to kowa sai ya ja da baya kawai ya hakura wa hajarta ila al-madinati kuma kai hijira zuwa garin Madina fa kanat hijratuka fathan hijirarka zuwa garin Madina ya zama buɗi da ikon Allah lokacin da ka koma ga wato hatta musulunci tsangwaman da ake wa musulmai a garin Madina Umar na shigowa garin duk masu tsangwama na cewa a'a sun zo ai bamu yadda ba a kore su yana shigowa garin Madina sai kowa ya shiru magana ta gare ثم لم تغب an مشهدة an. mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qitalil mushrikina min yaumi kaza wa yaumi kaza sannan lam taghib baka taba buya ba baka taba zama absent ba an mashhadin a zuwa wani yaki shahidahu rasulullah wanda manzon Allah je yaki din min qitalil mushrikina cikin yakan mushrikai min yaumi kaza wa yaumi kaza a yaƙi na ainihin badr yaƙi na ainihin uhudu yaƙi na tabuka duk yaƙuƙukan nan da ikon Allah ya ji manzon Allah kansa ya ji yaƙi guda ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai a cikin gazuwa kenan yaƙin da aka je babu shi wanda yake turawa nan ma adadinsu ya kai wajen yaƙi kusan talatin da kada in ka tara za ga a rayuwarsa an yaƙi kusan hamsin da ‘yan kayi akwai sahabban da duk wannan yaƙin ba su fashin ko ƙwaya ɗaya ba sanda suka kammala kowanne suka dawo gida suka yi jinya suka mutu akan shimfiɗinsu a kenan rayuwar mutum a hannun wa take a hannun Allah Allah ke da ikon ya ɗauki rayuwar mutum ko ya kashe mutum law sabara alqatilu lamatal talmakatul tayyib duk wannan Abdullahi ibn Abbas iya yabo a kayansa ne ce ko na ce Allah saka maka alkhairi ga wannan alkhairan da ka samu ashe baka da bukatar addu'a ta baya da haka yace thumma qudida rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa an karadin sai aka ɗauki rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana mai yadda da kai kai Umar kana daga cikin jama'ar da yadda da su fawazartar khalifata ba'dahu ala man ala manhaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka zama wazirin khalifa bayan manzon Allah ka zama minista na khalifan manzon Allah wato Abubakar Siddiq bayan annabin ya wuce kuma ka zama wazirinsa ministansa a bisa ga manhajin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yadda ya karantar da a rika bin shugaba ana kokarin aiki da abin da ya faɗa da kuma kokarin tunatar da shi wajen aiki na gaskiya da ikon Allah kai ma haka kai fadarabta biman akbala man adraba fadarabta sai ka daki biman akbala duk wani biman akbala da wanda ya fuskanci addinin Allah ya musulunta man adbar wanda ya juya addinin Allah baya wato sai kai iko aiki da man akbala sune musulmai man adbara sune mushrikai to sai kai aiki da man akbala musulmai kada ki man adbara sune mushrikai mafhum tayyib hatta dakhala an-nasu fil islami taw'an wa karha har jama'a suka yi da shiga addinin Allah wani yana so ya shigo wani kuma bala'i ya gani dole ya shiga shine karha ba a son sa ba thumma qudida khalifatu wa huwa an karabin sai kuma aka ɗauki rayuwar khalifa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana mai yadda da kai again na farko annabin Allah yadda da kai bar duniya khalifan da ya zo bayansa shi ma ya yadda da kai bar duniya na'am thumma wullita bi khairin ma wulliyan nasu sai kuma aka jagorantar da kai akan al'umma mafi alkhairi yadda ake jagorantar da jama'a haka kasance bi ma'ana yadda ake bukata shugaba ya jagoranci al'umma kai da ikon Allah haka kai masarallahu bikal amsara Allah ya burnantar da garuruwa da yawa karkashin jagorancinka a musuluncin an ce birni ba ana nufin waya samu wuta ta electricity ba a samu ainihin eh, satellite abubuwa a samu internet a samu hanyoyi ba shine birni ba kafuwar addinin Allah shine birnantaka lokacin da aka kira garin Madina da Madina menene na birni a garin la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal madina aka kira qur'ani amma na menene na birnin taka a lokacin kafuwar addinin Allah Qur'anin Allah ya samu ta cewa a cikin al'umma hadisai su samu ta cewa cikin al'umma wannan shine kasancewar waje birni na'am wajaba bikal amwala sannan ko baya da haka Allah ya da ikonsa ya sa dukiya an tara dukiya a ƙarƙashin jagorancinka saboda jagorancin sanda aka waye gari a garin Madina ba mai cin zakka idan aka tashi raba zakka ko ganima sai an je bayan gari wajen irin su ainihin gwamnoni irin su Sa'id ibn Amir wanda aka yi masa dukiya gida yana ja da bayana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dakhalat ad-dunya fi baiti li akhirati halat al-fitna fi baiti wa fa bikal aduwa kuma Allah ya aiki da kai ya kori abokanan gaba wa adkhala wa adkhala Allah bika ala kulli ahli baitin min tasawwi'atihim fi dinihim Allah ya shigar dalilinka a cikin kowane gida daga cikin gidajen da suke rayuwa karkashin jagorancinka sauwaƙa musu a cikin addinin su addini ya zama mai sauki ga al'umma ana ilmantar da su cikin sauki suna bautawa Allah babu tsangwama sannan wata wasi'atihim fi arzakihim kuma sun samu yalwatuwa cikin arzikinsu kowane gida ilimi ya yalwata sannan kuma arziki na abincin da za a ci da ikon Allah ya yalwata shi yasa idan jagora yana jagoranci al'umma daga cikin mafi girman abin da ake ba muhimmanci shine ilimi saboda matakin farko na gyara al'umma shine a kore jahilci a cikin al'umma da idan akwai jahilci a zukatan mutane duk yadda aka yi abi Allah ba zai yi ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah ya aktharahum yajhaluna jahilci ke hana fahimtar gaskiya so komai ake so a yi nasara sai an fara koren jahilci cikin al'umma thumma khatama laka bishahada sai kuma Allah ya kammala rayuwarka ya cika ma rayuwarka kai shahada ka duniya me yasa yace yayi shahada menene karina na shahada ciki an kashe shi akan me akan addini ga hadisi cikin sunan na Abu Dawud shi cikin sahih sunan na Abi Dawud man qutila duna mali duna dinihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi akan addinin sa shahada yayi akan musulunci ka bar duniya sunan ka shahidi ko a wajen yaƙi ne ko kuma a'a kin Allah ake a kashe ka da ikon Allah sunan ka shahidi fahani allaka don haka congratulation nake yi zuwa gare ka ina congratulating ɗin ka ka samu shahada muna roƙon Allah Allah ya ba mu ikon yin shahada in za mu bar duniya Allahumma taqabbalna shuhada Allahumma taqabbalna shuhada Allahumma arzuqna bi shahada indal maut Allahumma arzuqna bi shahada indal maut Allahumma arzuqna bi shahada indal maut manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man sa'ala Allah shahadata bis sidqi ballaghahu Allah manazila shuhada wa imma ta ala firashihi wanda ya roki Allah yayi shahada idan da da gaskiya in ya roki Allah da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin sa ya bar duniya kana kan shimfiɗin ka sai Allah kai ga matsayin shahidi shahidi ba a mata tambaya a kabari su man rabbuka ma dinuka ma za ta kudu fiya zalladhi bu isa jikin ba a tambayan sa tsayawa filin kiyama a sha rana baya shan wannan ranar tsayawa gaba ga Allah rika tambayan sa ka aikata kaza lokaci kaza ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma ba a tambayar sa kawai udkhuluha bi salamin ne Allah ya samu a cikin su ya ce wallahi na rantse da Allah in ji Umar bin al-Khattab duk wannan yabo Ibn Abbas a kansa yake yi faqala sai yace wallahi na rantse da Allah innal magharura man man taghurrunahu lalle wanda aka yaudara shine mutumin da kuka yaudare shi al-maghrur ala wadani al-maf'ul kenan wanda aka yaudare shi shine jama'a da kuka yi ta yabon su ya amince da yabon ya dauka haka ne shi bai dada abin da ake gaya masa ba saboda tawadi'u na bayin Allah na kwarai thumma qala sai ce. a tashhadu li ya abdullah inda Allah yawmal qiyama kai abdullahi ibn abbas da kake ta yabo na manzon Allah yayi kaza na shigo musulunci addini ya daukaka musulmai sun daukaka ana jin tsoro a garin makka kaza kaza kana ta yabo a kai na manzon Allah ba duniya ya yadda da ni khalifa ya ba duniya ya yadda da ni zaka shaida wannan gaba ga Allah idan Allah ya tambaye ka zaka yadda ka maimaita wannan gaba ga Allah ka zama shaida na faqala na'am yace eh wallahi ya daure jama'a mu yi shaida gaba ga Allah ya fi komai tashin hankali a duniya duba imani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce zai je gaba ga Allah ya yi shaida akan jama'a kuka ya fashe da shi yace wa ibnu mas'ud radiyallahu anhu ikra alayya alquran yace fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil ta yaya zai na karanta ma qur'ani bayan akan ka aka sauka da qur'ani yace uridu an asma'a min gairi ina so in ji qur'anin a bakin wani ne ba ni ba sai ibn mas'ud radiyallahu anhu ya ci gaba da karatun qur'ani cikin suratul nisa har zuwa kan maganar da Allah ke cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida yace ina daga ido na kalli manzon Allah sai ga yana zubar da hawaye me dalili saboda zai shaida ba abun da ke da wahala kamar ce zaka tsaya gaba ga Allah kai shaida yafi komai tashin hankali shaida a duniya ma ya yake kasancewa bare gaba ga Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu na'am gaskiya yin shaida iya da matukar wahala gaba ga Allah a filin kiyama ka tsaya ka ce e, eh, wani na shaida kaza ne shi gaskiya yana da wahala sai an daure amma duk da ya ce na'am abin da na yabe ka da shi ko gaba ga Allah zan yi wannan shaida kuma Allah yana karban shaidan mu da mutum da suwaye a duniya aka yabe shi kamar yadda hadisi ya bayyana a Bukhari Allah na karban wannan shaida ya gafarta masa muna roƙon Allah Allah ya sa mana shaida mai kyau ya yace Allahumma lakal hamd sai Umar ya ce Allah godiya za ta bata gare ka baya da haka sai ya ce alsik khaddi bil ardi ya Abdullahi ibn Umar ka sanya ainihin khaddi wato kumatuna bil ardi akan kasa lokacin kumatun yana kayin cinya ne sai ya ce sauke kumatun kan kasa. wani lokaci za ga dan adam in ciwo ya ciwo sai ga in ya sauka a gado ma ya kwanta ka sai ya fi sauki so haka kanfa akan cinya yake sai ya ce a sauke kasa amma sai ya ce ya Abdullahi ibn Umar ya kai Abdullahi ibn Umar kan cinyarwa yake da Abdullahi ibn Abbas amma sai ce ya Abdullahi ibn Umara shi yasa malam a ƙasa yace ka annahu taharrafa Abdullahi ibn Abbas ila ibn Umara sai zama kaman ya harrafa ibn Abbas da ibn Umar saboda ibn Umar ɗansa ne ibn Abbas kuma sahabi ne kawai nasa to idan ka zama kana kusanci da wani mutum ka saba ambaton sunansa in kai wasa idan ka zo ambaton sunan wani sai ka manta ka kira wancan din da sunan wanda kake ambato kullum wani yanzu ya saba da sunan matarsa ko wani innayo haka in ya manta abokin sai ce innayo sai ce af irin wannan na aukuwa sai ka kira wani abun da ka saba da shi dalilin mai dalilin sabo saboda ya saba a gida innayo kawo kaza innayo yi kaza in akwai mai mace in ne da Allah ya hakuri misali na yi kada da Allah ya mun hakuri misali kawai nake yi to in kai wa sai ka zo kana ambaton da kuma cikin jama'a ba a ka shirya ba yawwa saboda wai dan adam ya saba ambaton abu yana kawon bakinsa wai sabo turken wawa ya to amma dai nan sabo turken sahabi ne na'am fa wada'tuhu min fakhdi ala saqi yace sai in dauke kayin nasa daga kan cinyata ala saƙe zuwa kan ainihin ƙwabri na haka Fakala sai ya ce a alsi haddi bil ardi na ce ka sanya kumatuna akan ƙasa shi sahabin iya jin nauyin na ɗauke in mai da shi kasa ba zan iya ba sai ya ɗauke shi daga kan cinya sai mai da shi kan ƙwabri sai ya ce a a a kan ƙasa na ce ka sa ni. sai ya sa shi ya taho wa khaddahu hatta ka'a bil ardi sai bar gemunsa shi Umar bin khattab da kuma wa khaddahu da kumatunsa hatta wa ka'abil ardi har ya fadi kan ƙasa faƙala sai yace ce wailaka wa wailu ummika ya umar illam yakfirillahu laka ya umar wailaka bone ya tabbata gare ka wa wailu ummika bone ya tabbata ga mahaifiyarka ya umar ya kai umar illam yakfirillahu laka ya umar in Allah bai gafarta maka ba bone ya tabbata gare ka bone ya tabbata ga mahaifiyarka lalle idan Allah bai gafarta maka ba duba sahabban da ke da garantin aljanna amma na su suke cewa bone ya tabbata gare su amma yau dan adam bai ma tuna zai tsaya gaba ga Allah bai tuna ayyukan da abin da ke damun mu muna yaudaran kanmu da yawan aiki ne mun yi sallah kaza mun yi jam'i kaza mun yi azumi kaza shin da muka yi aikin Allah ya karba akwai wanda ya leko mana yace an yi rekodin dan aikin an karba wannan ita ce mushkila kar ka damu kanka da yawan aikin shin aikin ana karban sa mun san sharuɗan karban aiki shurutu qabulil amal na farko al ikhlas na biyu mutaba'a bis sunna matukar ba mu cika wannan sharuɗa ba duk abin da muka yi hayaniya ne da ban kaura Allah baya sa. idan dai waɗannan bayan Allah suna tambayan kansu in Allah bai gafarta musu ba sun shiga uku ni da kai shi muka tunanin wannan thumma qudida rahimahullah sai aka dauki rayuwarsa Allah ya masa rahama wannan ke nuna halascin kiran sahabi da Allah ya masa rahama kamar yadda za a ce radiyallahu anhu ana cewa rahimahumullah falamma qudida lokacin da aka ɗauki rayuwarsa arsalu ila abdullahi bin umar sai suka aika abdullahi bin umar ya zo shi suwa kenan su Uthman su Aliyu su Talha su Abdurrahman bin Auf su Sa'ad bin Abi Waqqas su Zubair bin Al-Awwab radiyallahu anhum sai suka ce a ce ibnu Umar ya zo don da baban sa ya ce in ana neman shawari a tambaye shi saboda kusancin uba da ɗa yana gaya masa sirrin shugabanci da yake yi amma sai ce ban yadda ya jagorance ku ba fakala sai ibnu umar ya ce la atikum ba zan zo muku ba in taf'alu ma amarakum bihi matukar ba ku aikata abin da baba na umarce ku ku yi ba na farko min mushawaratil muhajirina da cewa ku nemi shawaran almuhajirun na biyu wal ansar da kuma ansar na uku wa saratin min huna min al ajnad da kuma mafiya darajar mutane daga cikin sauran kabilun da ake tare da su wanda suka shiga addinin Allah suka zo garin Madina don haka in ba za ku nemi shawarin su ba ni ma ba zan zo ba an fara gabatar da muhajirun sai aka ce al ansar sai aka kawo sauran shugabanni saboda daraja ta farko bayan an kira annabi sai a kira khulafa al arba'a abubakar umar usman aliyu daraja da uku sai a ce al asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da aka ba su rufe din aljanna tun suna duniya daga nan kuma sai a ce me ahalu badiri haka ake tafiya da su to amma kuma ana iya zuwa daga al'ashara in aka bar gazawa sai a zawo zuwa ga jinsi wanda suka fi daraja a jinsi sune almuhajiruna saboda sun hada hijira da taimakon addinin Allah da barin dukiyoyinsu daraja na biyu al'ansar Allah iya gabatar da almuhajiruna akan al'ansar ansar والسابقون الأولون من المهاجرين Wal'ansar ansar ko kuma lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min kuma sai ce wal ladina tabawwa'u ad-dara imana Allah yana gabatar da wanda suka yi hijira akan wanda suka taimaka wanda suka yi hijira din so ko da yaushe wanda ya hijira yafi wanda ya taimake shi qala al hasan hasan yace wa dhukira lahu fi'lu umar inda mautihi an ambata musu aikin Umar radiyallahu an lokacin da ya zo barin duniya no mai motar nan Toyota Karina AE381 MSA ya bar fitila na a kunne ko kuma sigina ne ya je kashe. Qala al-Hasan ya yace Al-Hasan bin Abil Hassan Al-Basri rahmatullahi alai daga cikin attabi'un yace wa dhukira lahu fi'lu Umar inda mautihi an ambata masa aikin Umar lokacin da Umar ya zo barin duniya wa khashyatuhu min rabbihi da kuma yadda Umar ke jin tsoron Allah fa kale yace hakadha mu'min yadda Umar ya bar duniya haka mumini yake jama'a ihsanin ihsanan wa shafaqatan kullum mumini yana hada ihsani kyautatawa aiki na kwarai bin Allah taimakon bayin Allah wa shafaqatan da kuma tausayawa kansa cewa kai zai kai labari gaba ga Allah kuwa shi mumini yayi aikin na kwarai in an ce ihsani shine ho mafi kololuwar ibada da zaka yi wa Allah akwai makamul islam akwai makamul iman akwai makamul ihsan kamar yadda aka ce menene akbirni me anil islam zuwa anil iman da kuma anil ihsan kololuwar imani shine ihsani ihsani zuwa ga Allah ga hadisi ya zuwa bayyana shi a cikin muslim anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine isani zuwa ga Allah isani zuwa ga bayan Allah musulmai yan uwanka shine idan musulmi ya maka sharri sai ka masa alkhairi idan ya zage ka to kai sai ka kira alkhairi a kayinsa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyul hamid sannan isani zuwa ga bayan Allah wanda ya maka alkhairi kai tunanin wani alkhairi zan saka masa da shi fiye da wanda ya mini ko da sallama yace ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ma ka kara da wa barakatuhu saboda me wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha so lokacin da kai mutum ya ma alkhairi kai alkhairin da yafi wanda ya ma kai isani to sai ce mumini ya kai makura wajen isani zuwa ga Allah da kuma isani zuwa ga bayin Allah duk da wannan isani wa shafaqatan iya da tausayin kansa kai jama'a zai kai labari kuwa kullum haka yake gaya wa kansa bai yadda da cewa shi din shi bane sai ya ce wal munafiq amma na munafiki jama'a ya tara isa'atan tsabar sabon Allah tsabar kaucewa Allah tsabar yi wa ainihin dokar Allah kunnan uwar shegu wa ghirratan da tsabar confidence na shiga aljanna daga an fara magana kai jama'a nawa musamman sai wasu ya ce haba mu mun sani mana yaya muna firdausu mana zai ci amana zai sha taba zai aske gemu zai yi komai na saba Allah ma an gaci aljanna sai ce mu ne mana yawan wannan ka kuma yanzu ka samu mutum mara imani aljannar ma har faɗa yana sai in aka mara kyauta dubu ɗaya sai ce wallahi wani dan aljanna ne wai saboda dubu ɗaya da ka bashi kai yanzu wallahi dan aljanna ne shi bawan Allah na kware ga tsabar bautan Allah amma na bai da confidence yana ga kowa fi shi kokari shi kuma mutumin manza ga sabon Allah ga tsabar confidence <laughs> yace wallahi ma wajattu sai Hassan ce, na rantse da Allah in ji albasiri ban samu ba fi ma maza cikin jama'ar da suka rigaye ni jama'ar da suka rigaye mu wala fi ma baqiya haka cikin jama'ar da muke rayuwa da su ko za su zo bayan mu wanda na gansu abudan wani bawan Allah wanda izdada da ihsanan wanda yake kullun ƙara ihsanin sa ya kai makura zuwa ga Allah wa makhafatan amma na iya da tsainin tsoron Allah wa shafaqatan da kuma kullun yana zargin kansa iya tausayin kansa cewa bai abun da ya dace ba minhu fiye da Umar ban ga wani bawan Allah da yake da kokarin jin tsoron Allah wanda yake da ihsani da jin tsoron Allah bayan ihsani ba amma na iya jin tausayin kansa yana ga ba zai wanye lafiya ba kamar Umar sai kuma ya ci gaba da kawo da wata general ka'ida cewa wala wajattu fi ma mada ban samu cikin jama'ar da suka rigaye mu ba wala fi ma baqiya haka cikin jama'ar da suka zo bayan mu abdan wani baba bawa izdada da isa'atan wanda ya kara sabon Allah illa da da ghirratan face wannan sabon Allah ya ƙara mar confidence da kuma yi wa Allah dagawa in aka yi wani sai ce wallahi shi dan aljanna ne shi ya ce to wannan ka'ida ne duk mutumin da ya juya Allah baya yake kara sabon Allah to yana kara ghirra wato jin shi din ai shi ne wanda yake sa za ga wasu mutane suka ɗebe kayan su gaba ga Allah sai ga kwata kwata ba su da wani tunani akan Allah har ka tunanin yanzu wani yadda za a mutu kuwa ya yadda kuma kai da kake jin tausayin sa shi ya fi ka hobe yake gani yawa don akwai wanda ya ɗauki haƙƙin wani yayyayi ya biya shi yace ba zai biya ba sai yace wani in ba za ka biya ba zan barka da Allah a filin kiyama a raba mu sai yace yawwa ai da ka taimaka sai yace jama'a sai aka ce me yasa ka faɗa haka sai yace to yanzu a taron Kaduna ma ana yin ko trade eh, ainihin fair ake yi na sai da kaya aka ce ka nemo wani aiki ne balle a filin kiyama ina ma zai ganni wato shi ya san trade fair na Kaduna da yaje wai neman mutum ma a wurin bala'i ne yace to balle filin kiyama ina ma ya ganna filin kiyama balle ma ya kai ƙara ka ji girra kenan amma yanzu wani ko bashi kake bin sa yana kokarin biyan kan kace zan barka zan hada ka da zan barka da Allah sai ya hakuri ya hakuri shi ba zai daka bashi da Allah ba don an bashi da Allah ba zai kai labari ba to bawan Allah bai so a bashi da Allah in yayi laifi amma na mutumin ba zan kace ka bashi da Allah zai ci to ai yayi kyau yanzu ai magana ta gari in yanzu wani zai kara ban da Allah ai da ya taimaka to Allah ya kare mu wannan ainihin asar ɗin ya zo cikin mu'jam na imamu tabarani al-awsat da cewa hadithi ne hasan na'am sai kuma miskul khitam wato miskin rufewa ƙanshin miski na rufewa in an ce miski shine wani abun da yake da ƙanshi wanda asalin miski har aljanna akwai shi to ana so a bamu miskin rufewa wato conclusion labari mai daɗi na ƙarshen kissa don gabanin na kawo ta akwai kisar wani bawan Allah da zan bamu a takaice wani karkashin ayar wa may ya yaj'al lahu makharajan ibn al-qayyim rahimahullah yana kawo kissar tasa yake cewa ya waye gari iya tallan mafifici ne haka a kasar misira to bawan Allah ne mai jin tsoron Allah sai ya shiga wani gida ya tsaya a zaure sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aka amsa ga tallan ga sai aka ce kawo sai ya shiga da ya shiga ashe mace ne tace kawo kuma shi matashi ne mai gaba ruwa yana shiga gida sai da kulla ba sai da ce ko ka yi zina da ni ko kuma na ta zabga ihu na ce ka shigo ka kulle ka ce sai ka yi zina da ni da yake yana da imani bai ce bari na yi ba ka san a yanzu sai mutum ya ba kansa ba. sai ya ce to ai ya halatta saboda ad-darurat tubihul mahdurat ka ji faqihul umma kenan sai ya ce ai laruri ne yanzu ai yanzu ai ya zama halal saboda an ce ko a kama ka ce ka yi zina shikenan sai ya amince yayi saboda akwai mu da iya fatawa ad-darurat tubihul mahdurat tuntunin zai dawo mufti ya bada fatawa kawai ya auka wannan bawan Allah bai haka ba mai ke faruwa sai ya ce to a nuna masa banɗaki zai kwabe kayansa sai ya shiga banɗaki da ya je sai ya kashi a ƙasa sai ya ɗebi kashin duk sai ya shafe jikinsa da shi da ya kammala sai ya ɗauki wando ya ɗaura sai ya fito ya ɗauko rigarsa hannu yana fitowa tana ganinsa da wannan kashi a jiki kudaje na bi sai yana cewa ukhruj ukhruj ukhruj fita sai ya je ya bude kofa ya dauki kayan mafificin sai fita yana fita waje me da musin tunda ya fito waje kashin da ke jikinsa wallahi al'azim da ikon Allah wannan kashi sai zama babu shi ba wai babu shi ne ma abin mamaki ba sai waye gari gurbin kashin sai Allah ya sa jikinsa yana kanshin miski idan ya zo ya wuce mutane ko a cikin masallaci ake zaune kanshin miskin zai shigo masallaci sai a ce ai Muhammadu Muhammadu miski ya wuce idan ya zo temple ya gasa da ku ya wuce bayan ya gaisa in ka zo bayan da za a gane ai Muhammadu miski ya zo na mai dalili saboda ga kanshin miski a wurin wa man ya ji allahu makarajar amma wani takawar ta zama shine yayi zina an kai magana ce to ai laruri ne ai laruri ne babu yadda aka iya abun ne kawai ya zama ba yadda aka iya wannan Muhammadul miski kalmar miski nisba ne zuwa ga ainihin miskin sai a ce Muhammadul miski saboda wannan kanshin miski duk inda ya zo ya wulga a layi za a ce a ai ga kanshi ya wuce a wurin to yanzu wani aiko warin kashi in ya wuce za a rika gane ya zo ai shi zai yadda a ce da in ya zo ya waje za a ji doyi zai ce ai ya amince to balle kuma kanshin miski to Allah ya bamu ikon jin tsoron nasa malam yana yace mana la ajidu fi nihayatil mataf ban samu komai ba a wajen conclusion na ainihin al mataf wato wannan zazzagawa da muke ta yi wa nahnu nuwaddi'u amiral mu'minin alhali muna kokarin yin bankwana da jagoran mu'minai ban san me zan faɗa ba min kalimatin na kalmomi illa ma qala ibn mas'ud sai dai kawai na gaya muku abin da ibn mas'ud ya faɗa a kayin umar bin al-khattab radiyallahu anhu conclusion yace inna umara ibnu mas'ud yace lalle umar kana hisnan hasinan alal islam ya kasance hisnan umar garkuwa ne hasinan sannan kuma ya shama mai shamakancewa ne alal islam akan musulunci garkuwa ne mai garke musulunci in kace hisnan alawa zane fi'ilan hasinan alawa zane fa'ilan yadkhulun nasu fihi wala yakhrujuna mutane suna shiga musulunci ba su iya fita idan dai kana son Allah ka shigo musulunci zamanin sa ba za ka fita ka bar addinin Allah din ba me dalili saboda yadda ya tsaya da adalci wanda kaga ya shigo ya fito daman ba dan Allah ya shiga ba ya shigo don neman mulki ne kamar yadda faru da Jabula a baya yace ai na dauka mulkin zai karu ne tunda mun musulunta sai ce don haka shi wani irin garkuwa ne kuma mai kange musulunci ga baki ɗaya rayuwar Umar. Mutane na shigo addinin musulunci ba su iya fita saboda ya kange su da adalci, ba a ma zalunci ba balle koma gefe ka zagi musuluncin. Ya ce wa innal hisna sai dai wannan garkuwan da ya kewaye musulunci a zamanin Umar asbaha ya waye gari wa kadin salama yanzu ya tsage garkuwa. Fannasu mutane ya juna mini suna fita a cikin musulunci saboda zaluncin da ake musu. sannan wala ya yadkhuluna ba sa ma shiga addinin Allah sosai da akwai adalci in ka shiga bai da za ka fita to yanzu zalunci ya wanzu idan ma ka shigan kana kana iya fita saboda zalunci Allah ya kare mu daga wannan akwai wani profesa da ya musulunta a Faransa musuluntan da ya gaskiya yayi wata magana ya kai ya sa duk wani musulmi yanzu a duniya ya kuka ya musulunta a cikin kasar Faransa a garin da yake babu wani musulmi kusa da unguwar da yake rayuwa me ke faruwa wannan musulmi da ya musulunta profesa ne professor Michael sai ya ta karanta addinin Allah ta bangaren takardu sai ya gane me kyan musulunci da adalcin musulunci shi kadai a garin babu kowa a wurin musulmi kusa da shi ya gane ya ake musulunta yadda za a yi kalmar shahada da yadda za a yi wanka shi kadai wa kansa ya zo musulmi bayan nan sai ya kai ziyara kasashen musulmai da ya ziyara da ya dawo sai ya kyauta magana sai ke cewa alhamdulillah kadi araftul islam qabla ma'rifatil muslimin laula araftul na qabla ma'rifatil islam la abaitul islam yace na gode wa Allah da yasa na san musulunci gabanin sanin musulmai da dai musulman na sani gabanin in san musulunci ce wallahi ba zan musulunta ba gatan da Allah ya mun gyaɗar dogo da mun shine da an karanta addinin sai na musulunta ban san musulman ba aka ce me dalili yace addinin musulunci addini ne mai tsafta mai kyawu amma na musulman ba su da tsafta abin da addinin ya karantar da su kwata-kwata ba su aikatawa addinin ya yi dama su sun yi hagu sai ce da mu'amalar musulmai ya gani ba zai ma yi sha'awan karanta takaddun musulunci ba balle shiga musuluncin musulmai na hasara da juna musulmai na yi wa juna kazafi musulmai na kiyayya da juna musulmai na walakantar da junansu to ina za a je da wannan makiyin addinin Allah zai ma abu kai hakuri amma ya musulmi ya sai ka an ce to mu zage shi mu dake shi mu yi kaza ina za mu je da wannan babban ma kasar da ya je yake magana in ka ji abun da ya auku zai baka mamaki da ya sa wannan magana wai babban abun da ya gani na mu'amala da musulmi a garin shine wai ya je kasar Saudi Arabia fa su yake faɗa mu'amalar su ya rena ba kuma fa laifi ya ji an yi ko an zagi wani ba a'a ya ce kawai wai ya zo wani masallaci sai ya ga ana kiran sallah ana hayya ala salah hayya ala falah a bakin hanya mutane na wucewa motoci ba tsaya sun yi sallah ba wai yaya za a yi musulmi ana cewa hayya ala sala ya wuce masallaci shi abin da ya bashi mamaki kenan wai wannan ne yasa yake magana ita ce da farko da ya gani da ya musulunta bayan ya bar faransa wani ban a cikin faransa ya koma wata jiha da ake da masallaci ya ce shekaransa goma sha ɗaya bai taɓa luzin sallan jam'i ba a shekara goma sha ɗaya bai taɓa luzin ba to yace ya je Saudi sai ga wai ana hayya ala sala mutun na tuka mota ya wuce kaga wannan ai a wurin mu yanzu na ba ma matsala bace wannan yanzu dan kawai an wuce a to <laughs> in ga dama zai ce to ai zan in na koma gida ai zan yi shi ma sai ma raddi shi ma in ya je gida ai zai yi to kaga wannan ai tsakanin al'umma ba ma wani abun magana bane amma shi wai wannan ma har ya ga laifi ne mai girma yaya za a yi musulmi iya zaune ana hayya ala sala hayya ala fala ba zai je sallah ba kuma har ya wuce da abin hawa bai tsaya ba shi tunanin sa ko zaka wuce an ce hayya ala sala sai kai burki ka shiga kai sallah hmm. to Allah ya sa mu yi ta musulunci ba alfahari da musulunci ba wannan asar Imam Tabarani Allah ya masa rahama ya kawo cikin Al-Mu'jamul Kabir hadisi na ainihin dubu goma sha hudu dari hudu da sittin da shida. Wakala Ibnu Umar kuma ya sake cewa, wajittu anni kuntu khadiman li umar hatta amuta yace na yi kwaɗayin ina ma na zama mai yi wa ainihin umar hidima har na bar duniya ina ma zan zama ɗan boyi boyin umar har na bar duniya a rayuwata wannan ke karantar da mu muhimmancin hidima zuwa ga masu da'awa ta addinin Allah wannan babu ba sharri bane kokarin mutunta malaminka kokarin respecting ɗinsa kokarin ɗauka mar wani abu zai fakin mashin karɓa kamar fakin wannan duk ba laifi ba ne wanke wa malaminka mota duk ba damuwa ba ne tun ina matashi ina form 4 a secondary school akwai malamin da nake karatu a gabansa a form 5 ya karantar da ni na hawu ne kawai a rayuwa har ga Allah muna rayuwa da shi na yi shekara biyu ina ga kayan da yake aiki da su a inda muke bai taɓa wanke ba nake wanke masa su a duniya tare da a lokacin ba wani girma na yi na kirki ba amma tun da yana koya mun na hau a rayuwa ni nake masa wanki ni zan wanke kayansa na goge na kawo masa ya saka su ba kashi ba ne ina neman karatun da nake nema yi albarka ne yanzu ɗalibi yana ga wai kawai ya karɓi mashin ɗin malamin sai fakin yana ga wata wannan ai reni zai kawo kuma tsakanin al'umma waye ce reni ne ake mutunta jahili ma yanzu saboda ya ɗabi ilimin boko balle wanda ya karanta ilimin addinin Allah zai fassara ayar Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani fa iya ne yanzu turanci kawai ya koya babu Allah a zuciyarsa amma babban mutum ne a cikin al'umma to ya kuma ga wanda ya san Allah ya ce annabi ya ce sahabi ne fa sahabi wanda ya yakin Badr Abdullahi ainihin Abdullahi ibn Mas'ud shi yake cewa iya sha'awan ya zama khadimin Umar har ya bar duniya wanda ya badar ga hadithi a Bukhari amma alimta anna Allah hattala ala ahli badirin wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum duk wanda ya badar Allah gafarta masa su ma yi abin da suke so su ci gaba da yin abin da suke so Allah gafarta musu duk ahlu badirin babu wanda ya ridda in ka ce wane to in ka ga ya ridda bai badar ba amma ahlu badirin da ikon Allah babu wanda ya ridda amma duk da wannan gara sa iya so waye ya rika wani sahabi dan uwansa hidima har ya bar duniya sau nawa ka taba wanke wa malamin ka mota sau nawa ka taba ga yana wanke ka karbe shi sau nawa ka taba ga yana aikin gini ka karbe shi sau nawa yake shara ka karbe shi so wajibi ne fa in muna karatu kuma sai mun koyi ladabin karatu yanzu ba wai karatun ake karanci ba ladabin karatu ne babu shi wani ya dauka da malami da jahili duk ɗaya ne kuma wallahi ba ɗaya bane duk biyu ne don Allah cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ai ba da ma ka ce za su daidaita don haka sahabi ya ce yana kauna ya taya Umar hidima har ya bar duniya wannan asar shi ma zo cikin mu'jam al-kabir na Imam Tabarani rahimahullah shi ma kuma hadisi ne ingantacce hadisi na 14460 da ai da 70 tayyib wakala ya sake cewa shi ibn Umar lau an eh, shi ibn Mas'ud law anna umara ahabba kalban kana ahabbal kilabi ilayya idan da umar zai so kare to wannan karen da umar ya so zai zama shine mafi soyuwan kare a gare ni a duk duniya imani kenan idan mai imani ya so abu dole ka so wannan abu shi yasa Anas yake bayani radilan cewa abinci suke ci da manzon Allah da bai son gwatan kabewa da haka abinci kala kala sai ga manzon Allah tura wasu abinci gefe sai ya jawo gwatan kabewa kusa da shi sai ya ci ya ce daga ranar sai ina son gwatan kabewa sai aka ce me dalili ya ce saboda ina son manzon Allah sonsa da nake yi kuma sai zama ya so gwatan kabewa to san da nake mar sai tilasta ni in so gwatan kabewa ni ma sai ce to idan Umar ya so kare karan da ya so iya da daraja a wuri na fiye da sauran karnukan duniya ga baki ɗayansu saboda wannan Umar ya so shi wannan ke karantar da mu idan baka san wani abu ba idan ka ga bawan Allah so abun kai ma sai ka so shi a ƙarshe ce sadaka ibn mas'ud ya faɗi gaskiya sadaka wallahi ibn mas'ud na rantse da Allah ibn mas'ud ya faɗi gaskiya wa salamun ala umar ibn al-khattab al-khalidin amincin Allah ya tabbata akan umar dan khattab cikin jama'a da zasu su dawoma cikin aljannar Allah wannan shine karshen wannan bawan Allah abin da muka faɗa daidai a cikin shakhsiya ta su Allah ya biya mana ya ba iko aiki da shi abin da muka yi kuskure Allah ya mana afuwa a kayinsa baya da haka ina, yawan kiransa da cewa shine chief executive na duniyar musulmai wannan title ne da ake iya bawa duk wani shugaba kuma an koye shi a yanzu a zamanin Umar aka koye shi ko yanzu ka ji cewa na chief executive a zamanin Umar aka fara aiki da wannan shine chief executive kuma komanda ne na kan ce army forces ba armed forces ba saboda a musulunci muna da sojoji nau'i ɗaya ne sojan musulunci in a ruwa ne shi zai shiga in yaƙi za a a cikin sahara shi zai yi in a cikin damuna za a yi shi zai yi in a kogi za a yi shi zai yi so da a musulunci muna da ami ne kwaya ɗaya shine sojoji wato kenan sahabbai wanda suke cewa armed forces saboda suna kiran forces akwai sojojin sama akwai na ƙasa akwai sojojin ruwa da yake da na biyu kuma na yi sha'awar mukhalafa da abin da ake aiki da shi matukar ba wai ya dace da shari'a ba ne saboda ƙoƙarin mukhalafa da abin da ake aiki da shi ko siffata wasu jama'a da suka kaucewa hanyar Allah in zaka siffata wani bawan Allah da shi babu laifi ka canja kalma ɗaya ko biyu so zaka nakan ce army forces ko kuma muslim forces wallahu ta'ala alam sai annabi karim ba assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wannan mai tambaya yana cewa malam shin idan ana idan shin idan ana yaki ya halatta mutum ya sha maganin karfe ko bindiga ina son amun bayani a addinin musulunci babu wani maganin karfe ko maganin bindiga maganin karfe ko maganin bindiga shine ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah madukar ka rike Allah to wannan babu damuwa shine maganin karfe kuma daya na biyu musulmi bai iya ketare kaddara Allah abin da Allah ya kaddara hukunta a kansa shi yake aukuwa na uku ba amince mutum ya ga an harbe shi ya tari bindiga ba amma na kuma musulmi a filin yaƙi yana roƙon Allah Allah ɗauki rayuwarsa a matsayin yana yaƙi don ya zama shahidi su aka abin da kake neman yin shahada me ya haɗa kuma da neman maganin ƙarfe ko bindiga wannan ya kauce wa tauhidi bisa ga manhajin ahadus sunna ba amince da wannan babban abin da za mu shayar da kanmu a rayuwa shine imani da Allah in muka yi imani muka yi aiki mai kyau maganin bindiga ya kare insha Allah wallahu alam wannan kuma yana son malam yi masa bayani ne dangane da ainihin ayat da suke cikin alkur'ani wanda ke ainihin an shafe hukuncin ana an shafe ta a karance amma hukuncin ta tana yana neman ƙarin bayani kamar yadda ya ji bayani ne yana neman ƙarin bayani a malam akan samu aya shafifiya a karance amma kuma hukuncin da yana eh ana iya samun haka a samu ana iya samun naskhul hukum an soke hukunci wa bakil tilawa tilawa kuma iyana cikin qur'ani kamar irin iyyakum minkum ishiruna sabiruna ya gilibu mi'atain wannan kaga an soke hukuncin ta amma tilawan yana na ko kuma irin ayoyin Eh, idza najaytum rasula rasul faqaddimu bayna najwakum sadaqa wannan ma an soke ta so akwai ayoyin da an soke su na hukuncin amana tilawa nana saboda Allah yana da ikon yin abin da yake so ya soke ko ya bari gashi ya bamu labari a bakara manin sakmin ayatin aw ninsu nati bi khairin minha aw mithliha ko kuma ga na halinan eh, wa idza badalna ayatan makana aya wallahu alam bima yunzil qalu inma anta muftarin bal aktharuhum la yaqilun ko kuma cikin suratul ra'adi yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbir wa indahu ummul kitab ko kuma nan ala sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah so ka ganin daman ubangiji ne kan iya soke wani hukunci amma na sai bar ayar ana karanta ta ila yawmil qiyama yana kuma iya goge tilawar aya shi ubangiji amma na hukuncin nana ga hadisi a bukhari umar bin al-khattab radiyallahu anhu yake cewa aya akan wanda ya taba yin aure idan yayi zina a kashe shi ko wanda ya taba yin aure in ta yi zina a kashe yace wannan aya mun karanta mun karanta ta cikin qur'anin Allah mun haddace amma yanzu babu ita shine ash-shaykhu wash-shaykha idza zanaya farjumuhu mathnatani qala min Allah wallahu sami'un alim asalin ta ayar cikin qur'anin Allah ga hadisin a bukhari amma na har yake cewa to ina jin tsoro kada jama'a su zo bayan mu su ce ba su ga jefe mazinaci a cikin Qur'anin Allah ba me yasa Allah ya goge tilawin ya bar hukuncin dan ya jarabi imanin mu shin ya saukar da hukuncin ya karantar da shi amana ya goge ayar za mu yadda da hukuncin a haka ko ba za mu yadda ba saboda in ka ce ka yi imani Allah ba zai barka ka ba dole ya jarrabe ka jarrabawa ko da rashin lafiya ko da talauci ko kuma jarraba a cikin imanin naka kai tsaye Allah zai iya jarabanka ka a ciki a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun ba zai yi ba su da kamar irin wannan ana samu a Qur'ani an soke tilawan ko kuma an goge tilawa hukunci na nan ko kuma an goge hukunci tilawa na nan kamar yadda muka bada misali cikin suratul anfal wallahu ta'ala alam wannan kuma cewa yake ainihin wato mu ne muka yi zallan azubahi wato sun yi sallah din da wuri ne bayan sun yi sallah din sai suka fahimci lokaci bai yi ba kuma tsawon lokacin ya kai gwargwadon kamar minti arba'in shin yaya za su yi za su sake wannan sallah ne koya ne shigan lokaci a sallah sharaɗi ne na ingancin sallah sallar da lokacin ta bai shiga ba matukar an yi ta wannan sallah ba ta yi ba saboda duk abin da aka ce sharaɗi ne na kaza in babu sharaɗi babu wannan ibada da kuma inda kuskure ya faru ne ma aka yi bayan sallah a nan ana iya yin afuwa tun da ba da gangan aka bari ba amma tun da sallan ta zo a baya lokacin nata zai zo a baya akwai ikon a gyara wannan kuskure din shine take lokacin na shigowa mutum sai ya sallace ta wanda ya sallah qabla dukhulil waqt yukarriruha idha hana alwaqtu zai maimaita wannan sallah idan lokacin ta ya shigo wannan shine mafi inganci inda kamar manta bangaren alkibla ya sallah ta wani wuri da makamantansu bayan yanayi ya bayyana anan babu bukatar rama ba to amma na wannan babu sharadi in babu sharadi matukar lokacin gyara sharadi bai wuce ba to ana gyara shi wallahu ta'ala alam to wannan cewa yake mutum ne ya yi zina da mace wato budurwa kenan sai ainihin ta samu ciki ta haifi wannan cikin suka tuba amma ba tare da sun yi aure ba har tsawon ita 'yar ta girma shin zai iya auren wannan yar wato yar ba ma abin nan saboda yar ba ta sabace ta hanyar zina ne sannan kuma can sun tuba ne wannan ina ji wata miskila ne zamu da ya dan yi bayani daga ƙasa haka yana da bayani to irin wannan fatawa ban cika son magana akan ta ba don bana tsammanin aukuwanta to <laughs> kullum a karanta tana sabawa hankali amma na mafiya yawan fatawar malamai ai hakuri a kai shi imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa allah ya musu rahama duka sun dafi akan halaccin yana iya aurenta saboda dalili suna kafa fatawa da cewa aikata haramun baya haramtar da halal wannan ta zo duniya ba ta bangaren aure bane haramun aka aikata so da haka bai da ta zama kai tsaye cewa muharramarsa ce wannan a fahimta tasu ce ba fahimta ta ba ta suwaye ta su imamu malik Allah ya musu rahama so wannan shine fatawar da suka bayar ina zaton ya ji irin wannan fatawa shi yasa ya tambaya kamar ibnu hajar rahimahullah cikin fatawar bari yakan yawaita ambaton irin wannan kiyasi yana mukarana a kayin su ba maki ɗalibin ilimi ya duba littafin sosai na iya ganin yadda yake mukarana a kayi wallahu ta'ala alam ma na fi so eh duk tambayar da aka amince amsa ta a karanta ta a wuraren karatuttuka amma na roki a daina bi na gida da yawan tambayoyi ko kuma a daina bi na gida da yawan muna neman fatawa wani ya ce kaza kai me kace irin wannan an faɗa ma ba amsa don haka ina roƙon ɗalibai su daina yi kar kuma kowa ya dai ɗauko min labarin wani mutum ya zo ya same ni a gida wani ya ce kaza wani ya ce kaza ba na son sa wannan duk na kulle su ina fata an gane saboda maslaha ta al'umma ga baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عفوا akwai tambayar da wani dan uwa anan ga wani ya turo na ambaci sunan wani mutum wai yayi sunan sahabi da ake kira almiskin ba sahabi ba ne daga cikin magabata ne kawai na kwarai ya zo kusan zango shi jana da shekara 400 zuwa 500 kaga bai shiga cikin sahabbai ba sunansa Muhammad ana cewa al-Muhammadul Miski wannan almiski kari ne zuwa ga nasabawa ga wannan kanshin miski da ke faruwa a jikinsa sai dan uwa wannan kuma ya tambaya kan mutumin da na ce ya musulunta a faransa me sunansa a lokacin ina ji ana ce mar professor Michael ne sai dai daga baya ina ji a canza sunansa zuwa ga Muhammad kuma irin waɗannan da suka karbi addinin Allah musuluncin su yawa suna da yawa a duniya za ka ra kallon sa lokaci har masu wa'adi suke zama ga irin Dr. Morris Bukel musulunta ya kuma shi ma dan faransa ne ga irin su eh, Dr. Gary Miller musulunta ya ɗan Kanada ne